bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da safiyar laraba goma ga watan zulhajji hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da ainihin wato 27 ga watan mayu da ashirin da shida miladiya kamar yadda aka saba darasi cikin wannan littafin mai albarka a cikin muyassar fi zau'in kitabi wasu sunna darasin da ya gabata mun kammala babi na biyu na farko afuwan a cikin kitabul jihad a yau za mu tashi a babi na biyu wato fil asra wal wato wannan babi zai magana ne akan bursunonin yaki da ake kamawa ya ya kamata a yi da su a shar'ance sannan da ganima da ake samu a wurin yaƙi din ya ake mata ita ma menene hukunce-hukuncen da ke da alaƙa da wannan matsala kafin haka kamar kowane lokaci a waɗannan kwanuka mun da darussanmu guda uku da suka shafi waɗannan kwanuka guda goma mun yi bayani akan su kansu yin nan goma gaba ɗaya a farko sa'annan a darasin da ya gabata mun yi magana akan arfa wanda a yau shi ne darasi na ƙarshe da muke goyawa akan darasin mu wato ne abin da ya shafi wannan rana ta ainihin wato idi wannan rana ta goma ga wata yin uwa masu albarka ita ce afdalu ayyamid duniya afdalu ayyamid Duniya, alal islam za su ga wani lokaci akan tambaye ka idan ana hira da kai ko ana hira da wani ka gani wala Allah a gidan rediyo ko talabijin sai a ce maka misali a tsawon zaman ka a wuri kaza ko shugaba kaza ko a ka menene wani abu guda ɗaya da ba za ka manta da shi ba ko menene abin da za ka iya tunawa wanda yi kaza ko yi kaza amma ka da wata tambaya akan wannan sai ka ji ce ai abu kaza guda ɗaya shine kaza to a cikin yinnai da ake da shi a rayuwar duniya kaf kai tsaye take yanke babu yinin da ya kai wannan daraja na yau dinnan shine afdal ayyamin duniya a rayuwar musulmi za a fada mana falalar ramadan da falalar daren lailatul qadari falalan jiya ranar arfa da kaza da kaza ga sunan da yawa ranar ashura irin wa'annan ranakun da Allah madaukakin sarki ya musu falala duk wa'annan gaba ɗayan su kowa na da irin nashi darajar ne a matsayin sa na rana ɗaya in ka tattara yinnai duka da kwanaki gaba ɗayansu a duniya babu ranar da suka yi wannan ita ce da ayyamin duniya ita ce yawon hajjin akbar ranar da Allah madaukakin sarki ya barranta daga mashirkai kuma wannan rana rana ce da Allah subhanahu Ta'ala ya sanya ta ta zama ita ce ranar da ya cika wannan addinin namun musulunci addinin musulunci ya cika addinin musulunci ya zama yardajjen addini a wurin Allah ya cika ni'imarsa ga bayinsa wannan magana duka ba ni ne na faɗa ba annabi ne sallallahu alaihi wasallama da kansa ya faɗa ya kuma ce ranar da take binta a baya ita ce yawmul qar yawmul qar kuma ita ce gobe 11 ga wata to da yau da gobe ranaku ne mafiya daraja ga musulmi ina fata muna fahimta musulmi ya murna da zuwan waɗannan ranaku ya farin ciki a ciki ya gode ma Allah saboda sun zo bayan gabatar da ibada na aikin hajji an yi tsayuwan arfa yau za a tashi a je a kwakwale shaidan dukkan wasu abubuwa da suke tabbatar da tauhidi za ga ana yin sa a yau yau ɗin nan ake zubar da jini dan Allah ba dan ƙiyayya ba a ba dan wani boka ba ko wani matsafi ya ce a don Allah jini zai kwarara a yau din nan a duniya ana zubar da jini saboda Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal budna ja'alna halakum min sha'irillah lakum fiha khair dabba da za ku yanka malamai suka ce an yi amfani da budin wato raƙumi ne a nan gurin saboda shi ne mafi girma wanda kuma idan aka yanka shi jinin sa yana farara kuma da wani dabba Allah ya ce yanka wannan dabba na raƙumi sauran ƙananan dabbobi suna biyo bayansa ya ce Allah ta'ala ɗin ya sanya shi ya zamanto wato sha'ira daga cikin sha'irar Allah a yau ɗin nan lafin fi haƙai yin yanka da yanka dabba a yau akwai alkhairi a ciki akwai alkhairi ubangiji ya ce fazkuru smallahi alaiha sawaf ku ambaci Allah a kan wannan dabba raƙumi lokacin da za ku yanka shi alhalin da yake tsaye a kafafunsa guda uku za ga an makale kafa ɗaya ta hagunsa an ɗaure ta haka yana tsaye a kan ta gaba da na biyu guda biyu a na na baya guda biyu a tsaye shi ne ma'anar sawaf sai ambaci sunan Allah lokacin da za a soke shi Shi ne wannan fazkuru smallahi alaiha sawaf da zarar an yanka shi zai fadi Allah ce fa idza wajabat junubuha da zarar ya fadi an fede shi an cire abin da za a cire nama ya fito Allah ce fa kulu minha ku ci wannan nama idan kuka ci sauran da ƙananan dabbobin da ba ragumi ba fa idza wajabat junubuha me sunan shi sa rago ainihin wato bunsuru kowane ɗaya nan da matansa kaga idan ka hada su dangogi guda hudu zai baka guda takwas haka ne to saboda haka Allah ya ce fa minha wa at'imul qani'a wal mu'tar ku ci daga wannan naman na layya kuma ku bayar da naman ga ainihin wato alqani wanda baya ruku mai wadatar zuci wanda kawai shi yana danne babun shi yana da kunya da sauran nama a fuskar shi akwai ruwan mutunci amma in aka bashi zai karba zai yi godiya an fahimta yana da bukatar amma ba zai yi zuwa ya roƙa ba to yi aka bashin zai karba to a ba irin wannan sannan wani motar shi ma wanda zai tambayan a bashi mai cewa ina son kai da kafa mai cewa to a tana da mufa bana mu ma ba mu kasan mu duk da zaga wani yana faɗin irin abin da zai faɗa to shi ma ba shi an gane ko da sauran abubuwa yan uwa masu albarka akwai abubuwa muhimmai da nake so in faɗa mana dangane da wannan rana yawan kabbar bari da ake yi an gane ko kabbar nan da ake yi na faɗa mana ya kasu kashi biyu akwai mutlak akwai mene muqayyad mutlak din nan shine wanda ake da zarar an ga wata na zulhajji ai ce yi ko ina da ina in ka tana kai in kana tuki kana kaza muqayyad kuma anan malamai suke sabani wasu sun ce yau ake farawa amma gaskiya mafi ingancin zantukan malamai sun ce tun daga asibahin jiya na ranar arba ake fara shi shine bayan kowace sallan farilla ai kabbar bari yanzu an yi wannan ai kabbar bari an yi ta zahar an jima za a yi an yi ta kaza haka za a yi ta yi kuma ba za a daina ba sai karshen ayyamu shirin ranar sha uku ga wata kenan bayan sallar la'asar ina fata ana fahimta yanzu yau a laraba kenan ko ga ranar alhamis sha ɗaya shi ne yau mulkar gobe kenan ko sannan sai ranar sha biyu ta ce ranar juma'a haka ne sai ranar sha uku to sai bayan la'asar da ranar asabar za a daina wannan kan barbara ina fata muna fahimta shi mu kayyade kar mu manta da an idan da sallah na juma'a ne a a to ai yau laraba yawa yau goma gobe ne sha ɗaya alhamis ranar juma'a kuma sha biyu ranar asabar shine sha uku bayan la'asar ɗazan asabar sannan za a daina kuma shine rana ta ƙarshe ta yin layya wanda bai sami yi ba a yau zai iya yi a gobe kuma ka sami gobe ba za ka iya yi jibi kuma ka sami yi jibi za ka iya yi gata shine ranar asabar ɗin da gata kuma shi kenan sai kai hakuri in lokacin ka samu to ka yanka iyalanka nama amma ba layya ne an fahimta Allah madaukakin sarki ya dace da mu yan uwa masu albarka babban abin da ake bukata bayan wannan in so samu ne mutum ya kame bakinsa na dan wani lokaci ya je idi ya dawo an fahimta mustahabi ne idan ka yi akwai lada in ba ka yi ba babu komai idan kana jin yunwa ci abincinka ba wajibi ba ne idan ka je idin ka dawo bayan ka yanka dabbar ka talayya in an iya yankawa da wuri ka samu ka ci daga naman shi ma afdal in ba ka samu ba shi duk abin da ka samu duk addinin musulunci baya tsanantawa wato bayi shi addinin musulunci kan ce in kaza ya samu ai kaza in kaza ba zai samu babu komai dan wani ba zai iya ba wani kuma zaka ga zai iya yana da damar da zai iya yin duk abin da aka faɗa kuma yi saboda haka mu kiyaye wannan sa'annan ana so mutum ya samu kayan sa mafi kyau mai haske in so samu fari in ba fari kuma kowane kala a saka mai kyau a kai shi turare a yi wanka a tafi masallaci abinda aka fi so shi ma tafiya masallacin idi a ƙafa an gane ba a abin hawa ba an fi son haka idan kuma ya yi nisa da yawa da shi kenan ana iya hawa abin hawa ba laifi ba ne ko wani dalili na daban da zai sa a tafi a abin hawa wala'allar ruwa ko makamancin wannan da dai wani sauran dalilin da za ka kila kai ne za ka gan shi ya zama uzurin ka ka hau abin hawa ka tafi ba laifi ba ne kila daga can wani wuri za ka yi kila kaza kila kaza kila kaza duk dai za ka yi ta kawo dalilai da yawa saboda ka duk abin da aka ce mustahabi ne to ba dole bane yin hakan shine yafi idan baka yi ba kuma ba wai laifi kai ba ilin da ka fito ma kofar gidanka ne masallaci in ka ga dama ka fito da mota ka je masallacin ba wanda zai ce ka yi laifi ko ba haka bane to saboda haka sai a tafi masallaci ana kan barbari idan aka tafi barbari ana kabbar bari da an isa filin idi zama ake yi ba a yin nafila idan aka zauna za a zauna ne a ita kan bari ana jiran liman ya iso da zarar liman ya iso shi ma za a tara ikama ne ba za a tara kabbara ne kadai ba ikama ba kiran sallah domin ita kanta sallar idin nafila ne za ku ga liman da ya zo kawai za a ce sahu ana tashi a wannan sahu a kabbar sallah a yi raka'a biyu kabbarar farko zai kabbar bari guda bakwai har da kabbar harama an gane ko raka'a ta biyu kuma zai kabbara zai kabbara biyar har da kabbarar miƙewa saboda haka idan yayi waɗannan rako'i ya kammala zai ainihin wato yi hudu ba a saurare shi an gane ko duk da ita ma huduban wasu malamai na cewa hudu ba biyu za a yi wasu na cewa ɗaya za a yi wallahu alam duk wanda aka ɗauka tun da abu ne wanda yake na saƙo na isarwa da wa'azi gwargwadon yadda liman ya abinsa wal Allah zai raba abinsa biyu ɗaya ɗaya da larabci ɗaya da hausa shi ya san yadda zai abinsa saboda wanda lura tana sa wasu abubuwan za ku ga ana iya canza su a asalin yadda suke don maslaha maimakon a yi zallan hausa kaɗai ko a yi zallan larabci kaɗai ko zallan turanci ala ga waɗanda suke wurin ga irin yaren da suka fi sai ga abin ya canza da wata siga da ba ita ce aka sani ba to wannan kenan so saboda aka jama'a babban abin da nake kira gare mu shine kulawa da kimar ranar da martabarta ba daidai za ka ga wani abu da muke yi a masallatai shine tsayuwa akan hanya muna yin sallah ko muna yin sahu bayyana ma cikin filin sallah ko idin akwai guri a gaba za ga mutane ba sa zuwa tun ba a je ko ina ba ce ga hanya ko ta kulle ta kulle amma kuma ciki akwai guri so mu yi kokari lallai duk yadda za mu yi ba wai idi kadai ba da sallar idi da ta juma'a da kowace iri ce duk inda liman yake ka zama ka fi kusa da shi to ya fi falala ya fi lada a ce sahunka ya fi kowane sahun kusa da na liman a ce kana sahun farko in baka na farko a ce kana na biyu kana na uku kana kaza ya fi wanda zai talla kan titi wani ma sai dai rikar jiyo murya ko ba ka bane a rure a ce an tada an tada a ita gudu ba ba ba ba ba da Allah ya taimake mu an sanar da lokacin da za a yi sallah mu yi kokari mu tafi da wuri an ce karfe takwas da rabi ko idan ba a yi ruwa ba kenan idan an yi ruwa ma a dai takwas da rabin za a yi amma a masallaci to duka kaga sai mu kiyaye kai ka san daga gidanka zuwa masallaci karfe nawa zai kai ka minti nawa za ka yi mu kokari mu kauce ma duk waɗannan abubuwa don mu zamanto mun tafi a cikin tsari yara ƙanana ma a tafi da su a kula da su ya zama cewa an bi tsari inda aka ware wa mata an ban musu don su inda aka bari don mutane maza a bar musu su ma don su inda hanya ne a bar shi a matsayin hanya da sauran makamancansu in wa masu albarka idan za a tafi hanyar da aka bi to in so samu ne a canza wata hanya lokacin dawowa shi ma ba wajibi ba ne duka sunna ne in an yi akwai lada in ba yi ba babu zunubi a kai saboda waɗanda aka gaisa da su lokacin da za a tafi to a ƙara gaisawa da wasu wanda ba su ba lokacin da aka zo dawa saboda alkhairi ya yadu abinda ake cewa shine ka ga larabci sukan ce taqabbala Allahu minna wa minkum a da Hausa ma mukan ce Allah ya karba Allah ya maimaita mana shine ma'anar sa a nan gurin to saboda haka yin fadin wa'annan maganganu su ne abinda ake yin ta hani'a da shi ga dukkan wani musulmi idan aka haɗu ina fata muna fahimta sa'annan abin da ke gaba bayan wannan yanka dabban layya yanka dabban layyan nan za ka ga limami yana yankawa a masallaci don shelantar da al'umma cewa lokacin yanka ya fara Za ka iya yankawa yanzu idan liman bai da shi to zai sanar da al'umma cewa kowa ya je yanka nashi ina fata an fahimci wannan lokaci ya yayi kenan mutum da ya koma gida sai je yanka a darasan da suka gabata na dan faɗa mana wata magana irin waɗanda uzuri ke sa ba su je ba an fahimta wanda kuma na faɗi wannan maganan a mahanga ta shari'a an fahimta wanda kuma babu kuskure a cikinta tun da shari'a ce ta zo to sai dai ina da wata shawara da nake so in ba mu menene abinda na faɗa waɗanda ba su je idi ba abinda malamai suka ce shari'a ta ce ne yaushe ne lokacin yanka yake farawa ga wanda bai je idi ba sai aka ce lokacin da rana take fitowa shine lokacin idin ai mu ne muka zaɓa mai takwas da rabi ko tara misali amma mu aikin da rana ta fito wanda suke fitowa sannan ne magana tana fitowa karfe 6 da minti 10 yanzu ma ta dawo da minti 8 ko 7 ne za ga na yanzu da minti 6 ma take fitowa to za ka ga mu ne muke matsar da shi wannan lokacin kamar mun yi wani mun sa time ne kawai da muke so mu yi hada a lokacin mai sallah amma ita rana already ta riga ta fito dama kuma sallar idin aire yaushe ake ta da hantsi ne kawai hantsi kuma yana wuce wannan lokacin ko yana wuce karfe takwas da rabi yakan wuce tara haka ne ko ba haka bane jama'a to su abta abin da shari'a ta ce lokacin idi na farawa daga sanda rana ta fito zuwa ainihin wato dan ta gwargwadon tsawon mashi su tsawon mashi suna kaddara shi da yin sallar raka'a biyu da fitowanta sai muka ce in za ku tuna in tana fitowa karfe shida da minti goma to minti goma ya yi ta ka abu ba minti ashirin ba kenan sannan suka ce har da hudu ba da ake na idi shi ma aka ce minti goma ya yi ta liman yin hudu ba ho baka ce karfe shida da minti talatin ta ga zuwa shida da rabi dai ya yi sa a ce a gidan da sallar idi sai muka ce to daga shida da rabi a iya yankawa abin da ya sama ga wanda bai je idi to a kowane abu da nake fahimta lura da wasu ɗansu ƙa'idoji na usuli an fahimta to sai nake so in ba mu shawara duk da yawanci za ka samu mu da muke irin wa'in gurare galibi muna zuwa masallacin idi da wuya ka ga irin kin eh, zuwan ya same mu amma dai ko ba komai in ka san hukuncin da shari'a ko da ya faru da wani kafin kila a wurin abin da zaka faɗa masa an fahimta wannan kawai ƙari ne akan ita waccan fatawar ta yankawa daga karfe shida da rabi abin da ya sama so mafi kyau lura da waɗancan ƙa'idoji shine duk garin da aka ƙayyade lokacin da za a yi sallah to mutum ya ta da lokacin da aka sanya da ina fata muna fahimta za ka iya yankan ya fara eh, tun daga shida da rabi ko da baka je ba to amma dai tun da za a yi tallar a garinku karfe takwas da rabi to ka jira ainihin wato sai takwas da rabi ta yi ko kuma zuwa karfe tara misali sai ka yi kanka ina fata kuna fahimta in ka kara da wancan shi shikenan yayi kaga baka fita a hantsi ba kuma dama kana cikin lokaci amma a ka'idan shari'a yana farawa daga wannan lokaci har nake ce muku in za ku lura ga waɗanda suka taɓa yin idi a ƙasashen larabawa za ga da an tafi sallar asuba kawai an tafi da shirin idi ne an fahimta za a ga an yi za a zauna ne ana jira rana na fitowa kawai kana cikin azkar ɗin ta sauke ka an tare sallar idi shi ke nan a idi kowa ya dawo gida mu ma da za mu iya haka a ce da mun taho asuba a ce yanzu ɗin nan kaga muna dab da yanzu ranar tana dab da fitowa muna zaune muna ɗan jira kana ta dan azkar ɗinka shikenan ana tashi ko a sallan ini kowa ya kama hanya ta gida haka ake ini ka gani to amma mun kaga ba haka muke yi ba za mu ce ne ce karfe kaza saboda waɗansu dalilai wanda yake sun samo asali daga cikin mu na fiƙihu cewa da hantsi ina fata ana fahimta to muna fata Allah madaukakin sarki da jagoranci dabbobin da ake yanka mun riga mun yi magana akan su dabbobin ni'ima ne mun riga mun san su raƙuma da shanu da tumaki da awaki an fahimta kuma ana so wanda zai yi ya yanka ta da kansa idan ba zai iya bai sa wanda zai yi masa mace tana iya yanka dabbar ta layyarta da kanta sa'annan kuma idan an zo yankawa a bismillah a ce Allahumma haza minka walaka sa'annan idan mutum bai samu dama ba ma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ya ce kuma yayi dan al'ummar su gabaki daya ina fata ana fahimta akwai wato falala kwarai da gaske dangane da waɗannan ababai da muka ambata yan uwa masu albarka wannan nama na layya kamar yadda muka ji ƙur'ani ya faɗa mana ana so ya zamanto waɗannan bayan Allah suna da kaso a cikin layyanka ya zamanto wato fakiri ko talaka da ainihin wato kyauta da za ka iya yi wani ba fakiri ba ne ba talaka ba ne amma kyauta ce za ka masa kuma zai ansa wasu suna faɗarsa a matsayin shi ne wannan alƙali ɗin sa'an wasu suna ganin cewa ba ma dole ce ƙali ba dole ce a cikin fakiri ko a cikin miskini za ka iya bayarwa za ka yi ba ɗan uwa makusancinka za ka yi ba makwabcinka za ka iya ba duk wani wanda ya zamanto cewa ka samu falala ɗoriya a kansa bai yi layyan ba kai kuma ka yi ko da shi ya fi ga kuɗi amma sai zama kai ne kai layyan shi bai layya ba kawai za ka baya abinda ake so ka cike kaɗai ka cinye gaba da sannan kuma ka ba iyalanka ta ci ka ajiye a gidanka ba laifi ba ne ajiyewa na ɗan buƙata in ta taso nan da kwana ɗaya biyu bayan kallare ana ɗan mai da biyu ba wai ajiya da irin kasara da yawa har sai bayan sallah da wata kaza kai ta cin naman ba saboda ka handa ne ka hana kowa ba irin wannan ake nufi ba dan dai abin da dai za a ranci a gobe da shi kenan ake nufi Allah madaukakin sarki shi yadda mu Allah madaukakin sarki mana jagoranci matsala ta karshe kawai shine dangane da fata kamar yadda kuka sani ba ma fata kaɗai ba duk wani abin da ke da alaka da dabbar da aka yi da ita ba a saidawa ba a sai da shi kyauta sai dai ka bada kyauta ko ka bada shi sadaka amma ka ce ka saida to ba a an fahimta idan ka ba wani kyauta shi zai iya saidawa kuma yadda muka ce za ka iya kawo masallaci za ka iya ba wanda ya maka fiɗa bayan ka biya shi ka ce ka ba shi kyauta ya ɗauka amma duka ka bayar ne a matsayin sadaka duk wanda ka ba su wanda ka ba shi kuma yana da dama ya je sai saida dan ya biya bukatun ta Allah ya samu dace na eh a sai wanda da wanda zai rayu da wanda ba zai rayu ba kowa zai iya ba sai wanda zai rayu ba za ga ana yawan tambaya kwaye da gaske har wanda ba zai rayu ba ai sunna ce mai kyau ne abu ba wai dole sai wanda zai rayu kadai ba amma mata dangane da kitso suna tambaya su ma za ta yi kitso ko lalle in za ta yi rayu duk za ta iya yi ba za ta yi yin lalle za ta iya yin kitso an fahimta yawa duk za su iya yi amma idan kiran rago za ka yanka za ka yanka rago za ka saka iyalanka a ciki kai kaɗai ne za ka kame gabarin aski da kuma yanki a yi ba amma iyalanka duk za su yi askin su haɗanka namiji yaro ka kai shi aski yarka masu za ta kitsanta ita ma da ta saba da lalle iyalanka ma duk za ta iya su iya yi tsaruwansu kai ne asali jagoran wannan layyar to za ka kai ne za ka kame gabarin waɗannan ababe a jikinka sai bayan kayan ka abin layya Allah ya samu dace. eh, eh. za ok to ita ma ba daga ya fito ta yanka ba sai ta dan jira ta jira ɗan ranar ta kai daga shida da rabin abin da ya sama ba laifi wani in ta yanka babu laifi amma in so samun ta dan jira a daru an fahimta amma dai lokaci ya fara daga lokaci ai mata suna iya yankawa da kansu sosai ma kwarai da gaske Allah ya taimake mu sai yawa bari mu darasin mu a gurguje ila mas'ala ɗaya mu karanta mas'alar farko ma da ce hukum al kuffa wato hukuncin bursunonin yakin kafirai kafirai da aka yaki da su aka kama bursunonin yaki to menene hukuncin su ce yace zahaba aktsaru ahli ilmi wa huwa sahih mafi yawan malamai masu ilimi sun tafi akan wannan ra'ayi kuma shine mafi inganci me suka tafi akai suka ce anna asral kuffar min rijali wato busulonin yaƙi maza da aka kama amruhum ila al-imam al'amarin su yana hannun shugaba al'amarin su yana hannun shugaba fayukhayyiru fihim bima fihi maslahatul islam wal muslimin sai ya zauna da na kusa da shi shi shugaban makusanta ahalin shura kenan ahalin hilli wal aqd masu fada aji fadawan shi masu ba shi shawara ko masu wane ne dai da su je wanda yake masana sai ya zauna tare da su su tattauna akan menene zai zama maslaha ga musulunci da musulmai akan waɗannan kafiran da muka kama kuna ji za su tattauna maslahar ne bainal qatl ko dai a kashe su shi yafi maslaha ga musulunci ba kakkashe wa'annan kafura. wal istirka ko mu rike su mu mai da su bayinmu, kuna fahimta wal manni bi ghairi iwad ko ko a'a mu yafe musu kawai ba tare da sun biya ko sisi ba mu daga musu kafa kaga ko ba komai za su cewa ake musulunci yana yi musu kirki to kaza kai ya kamata fa a kashe mu ne ko a kaza amma an kyale mu misali ba nake baku saboda ya mala ya kawo shi a kyale su ba tare da sun biya ko sisi ba Walfida, ko ko kowa ya fanshi kanshi a ce duk wanda yake sa a kyale shi ya biya kuɗi naira dubu ɗari kaza ko miliyan kaza misali imma bi malin ko dai ya fanshi kansa da dukiya ya biya kuɗi au manfa'atin ko da wani abun amfani kamar ya wani abun amfani yanzu an ce ko ya fanshi kansa bai da kuɗi amma ƙwararre ne a science to ga yaran musulmai ne zo ka koya musu science na shekara ɗaya ko na wata shida sannan mu sake ka mun samu ilimin ka ko ba haka ba a ya iya lissafi ya iya ilimin kaza na biology ya iya ilimin kaza na sana'a kafinta ne kwararre ya ma yaran mu kafinta kaga yayi ba da wani abu na manfa'a ko kuma gona ce ma zai je ya nome <laughs> shi ma duk manfa'a ne ai kwararren manomi ne ya je ya noma an gane ko a kwararren makiyayi ne mai noman dabbobi ne duk abin da aka san za a yi amfana da shi ya amfana nan zai biya fasan kan shi au asirin muslim ko kuma a yi canji wannan kamamman musulmin namu da ke wurin hukuma ku ba mu su sannan mu ba ku nan kafaran da muka kama mu canji kuna fahimta a yi wannan ya ce to sai a zo a zauna a yi maslaha a yi tunani musulmi jagora dai shi ne komanda ko shugaba al'amarin a hannun ce amma shi ma kun ji an ce karye gaban kanshi ya yi shawara da yan uwa musulmai sai su shawara ya eh, yi gaskiya kaza ya fi ni ganin kaza ni na ganin kaza haka sai ga an samu matsaya suna nan kuma a daddaura an kama su kila suna da yawa kila ba su da ko ma ya dai za a gaya za a yi wannan dangane da namiji kenan na'am ba eh kafirai ba zai yi ba ta yi musulmi shi ne ke sama da su musulmi shi ke sama da su amma dai wannan zaman nasu su za su game ya maslahan dawon musulmin su fi, ko su ba da wannan arnan biyu ba matsala ba ne ko ku a za su ce a dawo da musulmi ɗayan a ba da arna biyu tare da wani kuɗi da za su biya kuma shi ma da wani fansa still duk dai za ka gani a cikin shawarar komai zai iya fitowa shi sa ka kalla suka faɗa ka'idar shine bi ma fihi maslahatul islami wal musulmi. sai an kalla menene zai zama maslaha ga musulunci da musulmi kan shi kan shi za a gina wannan ainihin wato shawarar an fahimta to wannan dangane da namiji kenan An nita amma dangane da mace wasu biyan da yara ƙanana na kafare da aka kama to fa innahum yustarquna su kai tsaye ana kama su kawai sun zama bayi su bayi za a mai da su an fahimta su sun zama bayi bi mujarradi sabi da zaran an kama su wa yasiruna ka jumlatil mali za su koma kamar curi ya suna cikin jumlar dukiyar da musulmai suka samu na ganima haka za a kasa su an fahimta ya ce ya zumuna ilal ganima za a gwama su da ganimar da aka samu wala yi khayyaru fihim imam liman ko jagora baya ba da zaɓi a kansu ko shawara wala ya juzu qatluhum baya halatta a kashe su an gane ko Lina linahayihi sallallahu alaihi wasallam an zalika saboda annabi alaihi salatu wasallam ya hana a kashe mata ya hana a kashe yara ƙanana. wa dalilu alal dalilin da ya sanya Allah ta'ala ya ce ana iya kashe su in ta kama a kashe saboda ubangiji ta'ala ya ce faqatulul mushrikeena haythu wajadtumuhum ku kashe mushrikai idan kun kama su ku kashe su Allah ya bada dama a kashe su an fahimta wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki ma kana lil nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yufkhila fil ard bai dace ba ga ainihin wato annabi ya zamanto cewa ya ajiye bursunan yaƙi tun farko farko yanzu yana babu karfi sosai har sai ya samu wanzuwa a ban kasa yi karfi an gane ko wannan lokacin da aka yakin badar ne ake suna kawo shawarar a kashe su suna ganin a basu su zaman to cewa bursuna sai aka ce a kawai yanzu a gama da su kawai farko ne ba yanzu ne ya kamata a fara ajiye bayi ba yawa an gane ko to wannan yin cewa to da annabi ba zai ajiye ba ba mai zai da shi kenan ya kashe shi kenan ina fata kuna fahimta malam yake cewa fa akbar Allah subhanahu wa ta'ala qatl al-mushrikeena yawm badr aula Allah ya nuna a wannan aya kashe mushrikai a ranar badar din nan shi yafi cancanta min asarihim wa fidaihim akan cewa a aje su su zamanto bursunan yaki ko kuma su fanshi kansu wali hadisi Anas bin Malik radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala da kuma hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda dace Annabi alaihi salatu wassalam dakhala amal fathi annabi ya shigo makka a shekarar da aka yi fatahu makka wa ala ra'atihi al-mikfar akansa sa akwai hular yaki hular kwano shine mikfar nabi ya sa irin wannan hular ta kwano an gane ko falamma naza'ahu lokacin da annabi ya cire hular nan akansa ja ja'a rajulun sai wani mutum ya zo daidai wurin manza Allah fa qala yace inna ibn khatal muta'allaqun bi aftar al-ka'ba akwai wani mutum ana ce masa ibn khatal wanda annabi yayi declare din sa one text amma fa gashi can ya makala rigar ka'aba ya rike ta ka san suna girmama ka'aba in ka shiga cikin maka ka zama amintacce man da kalahu kana amina to shi gashi a ka'aba ya ma rike rigar ka'aban ya makalkale ta saboda ai ku musulmai ne kun san darajar wannan dakin sai a jahiliya yanzu ma gashi ku musulmai kuna bashi kai ma saboda ka ya rike daki ya rike rigar ka'aba ina fata kuna fahimta gashi can ya rike rigar ka'aba ya yi rashin mutunci kwarai da gaske faƙala an ce ya taɓa musulunta ya zo allabi har ya sa cikin masu rubuta masa wahayi wala ya ci mutuncin maza Allah ya koma ya ridda ya zo kuma ya cutar da annabi da musulunci annabi ya declare kansa wanda shi ne aka kama shi a maka kawai ya makalgalar yan kaba faƙala annabi ya ce uktulu ku kashe shi duk da haka ba ka san abin ya wuce yadda kake tunani saboda ai shi yanzu asar ne lokacin ba kai ga cewa a fara ajiye ma bayan ba saboda haka kawai annabi ya ce duk da aka kashe shi wa qatala sallallahu alaihi wasallama rijalun min bani quraiza annabi ya kashe wasu mazaje daga cikin banu quraiza banu quraiza kuma yankin yahudawa ne a madina a lokacin waɗanda suka cutar da musulunci su ma wa dalil ala al-istirqa dalilin da ya sanya za a iya mai da su bayi mun ji dalilan da suka sa za a iya kashewa ko to ga dalilan da za su sa kuma a iya mai da su baya hadisi abi sa'id mai khudri Allah ya kara masa yadda fi qissati bani quraiza a cikin labari da kissan nan na banu quraiza lamma nazalu ala hukmi sa'ad ibn mu'az lokacin da annabi yayi shawara da sahabbai sai aka yi hukunci aka yadda da hukuncin sa'ad ibn mu'az sa'ad ibn mu'az shi aka kira yayi hukunci akan su da aka kakka masu. ai cewa ya duba duk wani wanda aka yayi gashin hamata da ainihin wato gashin gaba a daddade shi a kira kuma dan uwan shi a cikin musulmi shi zai daɗe shi da kashi kuma aka yadda da wannan an fahimta kuma wannan ainihin wato sahabi sa'ad bin mu'az shine wanda mala'iku suka sako zana'idarsa wanda aga annabi ya fito yana tafiya da dan yatsansa bai samu inda zai taka ba saboda yawan mala'iku an fahimta kuma shine wanda annabi ya ce babu wani da zai tsira daga matsar da kabari ke yi in aka sa mutum a cikin kabari sai yi tajin ɗinsa ya matse shi ya ce da wani zai tsira da sa'ad bin an fahimta amma har shi sai da ainihin wato kabari ya matse shi to saboda haka wannan sa'adu da ya zo sai musu hukunci fa haka ma an tuktala al-muqatila ya hukunci aka duk wani mayaki da ya rike makami a cikin kafaran nan aka shi wa tusbat zuriya a samu zuriya su kuma wato ana nufin iyalai da yaya su kuma a mai da su bayi wa dalilu ala man manni wal fida wato dalili da ke nuna cewa ana iya yafe musu ana kuma iya sa su su fanci kansu su fanshi kansu shi ne Allah ta'ala fa idza laqitumul ladina kafaru idan kun haɗu da kafirai a filin daga fa darbar riqabi aka daki wuya ku daki wuyan su da kina ku yawa in kun dake su sun mutu kun kashe banza in sun taba ku kun mutu kun yi shahada ko ba ka bane idan kun kama su hatta idza akhantumuhum lokacin da kuka kai su karshe kuka cafke wanda kuka cafka suka zama bursunonin yaƙi fa shaddul ku tsananta musu kwarai da gaske ku ɗaure su a matsayin bursunan yaƙi fa in ma mannan ba'adu ko dai ku yafe musu wani bangare daga gare ku kai musu baiwa na yafiya an gane ko bayan an yi wannan yakin ku ce kun yafe musu wa in ma fida'an ko kuma su fanshi kansu an gane ko ko dai da kudi kamar yadda aka ambata ko kuma da wani abu na ainihin wato iwa wato na ilimi da za su bayar hatta ta za alharbu auzaraha haka za ku yi musu har yakin ya zamanto ya faranye an daina yin sa in dai akwai yaki tsakanin ku da kafirai to haka za ku dinga yi wayan bagirin imami an ya alal aslaha lil muslimin ka ga mai ta ya ce ya dace ga shugaba yayi abinda ya fi zama maslaha ga musulmi min hadhihi al risalihi daga cikin wadannan dabi'u la anna tasarrufuhu li ghayrihi domin yin tasarrufi ga ainihin wato wannan sa tasarrufuhu li domin tasarrufin ga wannan yake mana shi liman ba wai dan kansa bane yayi shawara da mutane falajima ya yakuna takhyiruhu lil maslaha kuna fahimta ai an sa ka shugaba ne ba dan kanka ba ai don al'umma kake to ka yi don al'umman ka yi duba mai yafi musu maslaha kada ya zama ka yanke wani hukunci misali in kace duk a kashe su ka yi ra'ayinka kenan to kuma kila ai kuna bukatan kuɗin da in sun fanshi kansu za ku sai wani abu da ba ku da shi to sai ku yi haka haka ake ya ga a'a ba ma bukatan wani abu kisan muka fi buƙata a muna so su musulunta ne iya eh, za a yi ka musulunta kila mu yafe musu shikenan da aka zo aka yaki wani yaki da aka dawo ina ga ko na banu kuraizan ne ko wanne ne ba na wani kuraiza ba na manta wani da yaki daga cikin yakin da aka dawo lokacin da aka zo aka raba bayi aka kasa ganima wato safiya bintu kuyi babanta ba ke ne ka fahimta amma kyakkyawa ce lokacin da aka kazo da ita ma matan annabi haddana na isha ta ce sai da muka fita zuwa kallanta zawar kenta tana da kyau annabi sai ya aure ta ya yanta to yana yanta ta sai kawai mutane sai ga to ai yanzu yan uwanta kuma da suka kakkama sun zama sirkan manzan Allah ya za su kama sirkan manzan Allah kuma da su bayi kawai kuwa ta rika yanta nashi wasu suna ta sake suna ta kyakkyalin zuwa kaga ai ana yin wannan to za ka ga wani lokaci maslahar tana hannunku shin yafiyan ne zai sa ala kuma da aka yafe musu wala sai suka ta musulunta ba to kaga irin wannan shi sa amfanin ai shawarar kenan kada mutum ya ce dole da ni ina shugaba abin da na gara ma ni kadai zan ina fata muna fahimta lokacin da wato amur dan asin bambanta bai zo da wato abin da zai fanshi kansa sarka ne bayan an kama shi mijin mujin ainihin wato diyar manzon Allah na na Zainab ya zo da shi kafin ya musulunta aka kama shi kawai sai ya zo da sarƙan matarsa da ta ba shi kuma sarƙan nan na matarsa ne matar kuma ita ɗiyar matar shi ce na na khadija sarƙan asali na khadija ne ta ba yadda annabi yana kallon sarƙan nan sai ne zuwa da hawaye ya tuno da matarsa ya ce to kaga annabi yana da dama ya ce gashi sabuwa ta bai ce in kun ga dama haka ya ce wa sahabbai in kun ga dama ku karɓa ku kyale shi in kun ga dama kuma ku ainihin wato rike shi zaɓi yana hannun su gani ba zai zama to cewa mutum wai dai yana shugaba a wasu wurare yi gaban kanka ba akwai darussa da yawa cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki mana jagoranci kamar yadda muka ambata matsala ɗaya za mu karanta kuma anan za mu tsaya idan Allah kai mu darasin gaba sai mu tashi a matsala ta biyu wanda ya shafi taqsimul ghana'im ko al-ghanima bainal ghanimina wato zamu ji yadda ake raba ganima tsakanin waɗanda suka samu ainihin wato suka je yaƙi muna fata Allah mu dauke sarki ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karanci ilimi Allah ya kai mana saboda a samu aje a samu shiri na tafiya masallaci za mu dakata insha Allah ta'ala amma babu laifi akwai tambaya ɗaya ko biyu sai mu amsa kuma ko babu shi kenan sai mu addu'a babu ko allah mu rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin